To ga cikakken bayanai akan abubuwan da ke faruwa a Najeriya a halin yanzu. Na farko ta kota a kasar Amerika ta umarci university inda da Babola Ahmad Tinubu yi karatu a ciki da ta saki bayanan karatun Babola Ahmad Tinubu zuwa ga Atiku Abubakar zai bincike a kai. Idan ba ku manta ba cikin satukan da suka gabata Babola Ahmad Tinubu ya buƙaci kotu ne ko makantar da kada su kuskure saki bayanansa zuwa ga Atiku Abubakar yanzu kuma kotu ta ba da umarni a saka. To tambayar da kowa yake anan shine in dai har da dangishin gaskiya a maganar me ne hankalinka zai tashi dan za a ga takaddun makarantarka. Abu na biyu ba Bola Ahmed Tinubu ya wa ƙananan ma'aikata a Najeriya ƙarin albashi har zuwa tsahon wata shida. Ma'ana zai ɗauke ƙarin shi nan da wata shida. An yi ƙarin albashi ne daga naira dubu ashirin da biyar zuwa dubu talatin da biyar ma'ana an yi ƙarin dubu goma goma a takaice. Kuma shi ma wannan ƙarin ya biyo baya ne bacin da Labour Congress wato ƙungiyar 'yan kwadago suka ce za su tafi yajin aikin sai ba ta gani. zai da wasu mutane suna ganin da cewa wannan kamar kalasa yaro zaki ne kuma ka cire ba a ce za a ba mutum na wata shida daga baya a daina kuma bugu da ƙari ba kowa ka ƙara albashin ba sannan akwai waɗanda kuma ba ma'aikatan gwamnati ba su kuma me za a musu idan na ce waɗanda suka samu wannan ƙarin albashin murna. Sai kuma bayanin da yake ta yawo mutane suke ta murna akan rage kuɗin siminti da Alhaji saman Rabi'u mai kamfanin buwa yayi. A inda a takaice dai aka rage siminti daga dubu biyar da ɗari biyar zuwa dubu idan ba ku manta ba shi alhaji abdulsamad Rabi mai kamfanin buwan ya yi wa babola ahmad tinubu alkawari da cewa zai yi duba akan farashin kayayyakinsa to shine aka ci nasara dubu biyu sara kuma mu ga yan kasuwa masu dillancin simintin su kuma nawa za su rage muna fata su masu saukawa wa talakawa sannan kuma muna kira ga alhaji aliko dangote onkul ɗina ga shi ma ya duba halin da talaka suke ciki ya rage mana kuɗaɗen abubuwa shin wani labari ne daga cikin waɗannan ya fi muku daɗin ji Allah ya samu dace